This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna zamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya FM sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a yammacin yau Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragama shirin na wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To Malama Grace cutar Ebola tana ta kara kashe mutane a Afirka ta yamma. Hukumomin Afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake ya yi sosai. faransa ta rasa wasu sojojinta a mali sannan an yanke hukuncin kisa akan wani da ya sabo a pakistan kanun labaran kenan majalisar dokokin jihar adamawa najeriya ta tsige gwamna murtala yako abinda masu kula da lamura suka ce sun hango tun farkon tafiyar bisa dalilan cewa lokacin da shi murtala yako ya bar jam'iyyar pdp ya koma apc ko menene dalilin shi wanda ba mu sani ba bai iya kowa da komawa da kowanne daga cikin membobin shi ba abin ma al'ajabi shine membobi guda biyar da ya samu a jam'iyyar apc din shi lokacin da ya koma jam'iyyar apc su duk sai suka koma jam'iyyar pdp to halima kuma za ta shigo da shirin na duki tsohon ciniki kana kamar yadda muka saba mu karanto waɗansu daga cikin ɗimbin wasiƙun da kuka aiko mana ta hanyar imel za mu kuma kawo muku nasiha ramadan amma duka sai bayan kun sha labarai To jama'a barkanku da wuni. Mummunar cutar nan ta Ebola ta daɗa kashe ƙarin mutane har 68 a wasu ƙasashen Afirka ta yamma abinda ya sa yanzu jimillar mutanen da cutar nan ta aika lahira a wannan yanki namu ta kai mutane 603. Hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato WHO ita ce ta ba da wa'annan alƙaluman da ke nuna cewa a cikin wa'ajen kwanaki biyar kacal cutar Ebola nan ta kashe mutane 52 a Saliyo, 13 a Liberia da kuma wasu ƙarin uku a ƙasar gini. har kuma hukumar ta ce an samu ƙarin mutane kamar 85 da suka kamu da cutar sababbi aksarinsu da a kasashen liberia da saliyo abin da ke nuna cewa yawan mutanen da ke kamuwa da ita a ƙasashen nan sai sama-sama take da ɗayi cutar ebola dai tana kara kamari a kasashen afirka duk da kokarin da ake na a mata burki cutar tana watsuwa ne idan wanda yake ɗauke da ita ya yi wata mu'amala ko ta jini ko musayar wasu ruwaiwai na jiki da sauran al'umma hukumomin ƙasar afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake da aka kai a gabashin ƙasar ya hallaka mutane akalla 89 kakakin ma'aikatar tsaro na ƙasar general mohammed zahir azimi ya ce ɗan ƙunar bakin waken ya fasa motarsa da ke shaƙe da baba ne a kusa da wata kasuwa da ke a wato gundumar urgun a lardin paktiya azimi ya ce ko bayan waɗanda suka mutum akwai kuma waɗansu mutane 42 da suka samu munanan raunuka hukumomi dai sun ce ɗan kuna bakin waken ya saki bama-baman nashi ne lokacin da 'yan sandan da ke biye da shi a guje a mota suka biyo shi shaguna da yawa sun rushe kuma akwai fargaban cewa akwai mutane da yawa da gine-ginen suka afka kansu zuwa yanzu dai ba wata ƙungiyar da ta dauki alhakin kai wannan harin ko da yake kungiyar taliban ta ba da sanarwar cewa ba ita ce ta kai farmakin ba isra'ila ta koma ga ci gaba da fatattakar mayakan hamas da ke zirin gaza da hare-haren bamaman da take sako musu ta jiragen sama jim kaɗan bayan da ita isra'ila ta ce ta aminta da wani shirin sasantawa da ƙasar misir ta gabatar isra'ila ta ce tana mai da martanin ne ga rokokin da ake ci gaba da cillo mata daga yankunan da ke karkashin mulkin hamas rundun sojan ta yahudu ta ce ko a yau talata kaɗai garkuwan nan tata da ake kira iron dome ta cafke rokoki barkatai da aka cillo a kan biranen ƙasar guda uku ba da jimawa ba bayan da prime minister benjamin netanyahu da gwamnatin shi suka amince da shirin sulhun da masar din ta gabatar netanyahu ya ce a shirin isra'ila take ta ƙara ƙaimi wajen ci gaba da fatattakar hamas idan mayakan hamas din suka ki amincewa da wannan shirin sulhun if hamas rejects the egyptian proposal and the rocket fire from gaza does not cease and that appears to be the case now ya ce idan hamas ta kila munta da wannan shirin sulhun na misira kuma idan rokokin da ake harbowa daga gaza ba su daina zuwa ba wanda kuma bisa ga dukkan alamu kamar hakan ne to mu ma a shirye muke mu tsananta hare-haren da muke kaiwa wasu kusoshin hamas dai sun ce kungiyar tasu ba ta riga ta yanke shawara akan wannan shirin sulhun na masar ba to amma reshen mayakan hamas din su kwata-kwata watsi suka yi da shirin a bisa cewa da wato yarda da shi kamar ba da kai bori ya hau hauni An kashe mutane wani sojan Faransa a harin ƙunar baƙin waken da aka kai a arewacin ƙasar Mali, inda Faransa ɗin take ƙoƙarin girke wata sabuwar rundunar sojan da za su yaƙi 'yan jihadin yankin. A yau Talata ne gwamnatin Faransa ta ba da sanarwar mutuwar sojan nata. Ana sauran kwana ɗaya kafin ministan tsaro na ƙasar Faransa ɗin Jean-Luc ya ziyarci Mali don rattaba hannu da gwamnatin ƙasar akan wani shirin. masu bincike sun ce sojan na faransa ya mutu ne daga raunukan da ya samu a sanadiyar harin kunar bakin waken da aka kai jiya a gawo kuma shine sojan faransa na tara da aka kashe tun da wato tun lokacin da faransa ta tsoma kanta cikin rikikitun da aka fara a mali bara shi ma shugaban ƙasar faransa faransuwa hollande jibi alhamis ne zai je ya ziyarci wasu ƙasashen afirka ta yamma a daidai lokacin da faransa ke shirin shata wani tsarin yakar 'yan kishin islama a kasashen mali da chadi da jamhuriyar niger to kuna ji labaran duniya daga sashen hausa murya amurka a washington wata kotu a kasar pakistan ta yanke hukuncin kisa akan wani mutum da ta ce ya tauka babban sabo lauyoyi sun ce alkalin kotun birnin lahore sam ya ki yarda da hujjojin da shi wannan mutumin mai suna muhammad zulfikar ya gabatar na cewa motsuwar hankali ce ta sashe ya yi wannan katobarin ta yin batunci ga manzan allah na muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce an kama zulfikar ne bayan da ya je wasu rubuce-rubuce na batunci ga rasulullah a jikin bangayen wani lambu da ke unguwar islampura can lahore din a watan afrilun shekarar 2008 daman da ya galibi aka yanke hukuncin kisa akan duk wanda a kama da wannan laifi Labaran duniya kenan kuka saurara. Majalisar Dokokin Jihar Adamawa a Najeriya ta tsige gwamna jihar Murtalan yaku yayin da mukaddashinsa James Ngilari da shi ma ya fuskanci barazanar tsigewa ya yi murabus daga mukaminsa ga wakilin ibrahim abdulaziz da ci gaban rahoton cikin tsauraran matakan tsaro ne da 'yan majalisar dokokin jihar adama suka yi zama na musamman inda goma sha takwas ciki har da kakakin majalisar dokokin jihar Ahmadu umaru fintiri suka amince da rahoton kwamitin binciken da aka kafa da hakan ya kawo batun tsige gwamnan adama murtalan yako zaman 'yan majalisar ke da wuya ne dai sai kakakin majalisar dokokin Ahmadu umaru fintiri ya karanto wasikar murabus da mataimakin gwamnan jihar mr bala james gilari ya yi wanda hakan ya sa ba ma taɓo batun shi mataimakin gwamnan ba a rahoton binciken. da wannan tsegewar da aka wani yakun kamar da doka ya tanada kakakin majalisar daukin jihar Ahmadu Umar Fintiri shine ya haye kujerar mukaddashin gwamnan jihar Adama kuma nan ba da jimawa bane ma ake sa ran zai wa al'umman jihar jawabi to ko shi maya yan bangaren yakun suka dauki wannan tsegewar Alhaji Ahmad Sajo shine daraktan yada labaran bangaren yakun eh to abu na farko na so ka sani cewa ah, har Allah kowa ya sani Allah ma ya sani ba a bi doka da ka'idoji na tsarin mulki ko na umarnin kotu a daukan wannan mataki da aka dauka. To amma mu mun san cewa ba abin da ɗan adam zai yi a rayuwarsa a tare da dan Ubangiji ba. to haka mu mun ɗauki wannan abin daga Allah ne, mun masa godiya, muna ƙara masa godiya bisa ga alherinsa da ya yi mana na wannan ɗan lokaci da muka rike wannan mukamin mun san cewa mulki na Ubangiji ne shi ke bayarwa shi ke anshewa. na'am za ku kalubalanci wannan tsigiya a kotu koko eh alal hakika za mu yi ba don komai ba don mu tabbatar cewa rashin gaskiya da aka yi a cikin al'amarin rashin bin doka da ora da aka yi a ciki dole ne mu yi mu ɗauki mataki a kai saboda kar wani ma gobe ya ɗauki ya yi wannan rashin gaskiyan ya ga kamar ko zai tsere masa. to sai dai kuma ga masana haka shari'a irin su barista mb mustapha na maganin akwai abun dubawa a wannan dambarwa a bisa doka wannan ainihin matakin da 'yan majalisa suka mun gaya muku cewar ba su bi daidai ba domin yadda tsarin mulkin najeriya ta nada da kuma ainihin tsari da doka da oda ya nuna akwai kididdigi abubuwa da za a bi wanda na farkonsa shine ainihin saƙon. a ainihin duk abin da ake nema ma'ana sabis ɗin sai an bayar a hannu akwai abubuwa da yawa dai wanda bai zauna ba wanda ba a bi ba wanda ina tabbatar maka da cewar idan har shi gwamnan Adama ya je kotu kotu ta je ta bincika ta tabbatar da cewar ba a bi tsari ba na tabbatar maka cewar kotu za ta rusa. Yanzu dai sojoji da kuma 'yan sandan kwantar da ta ne ke shawagi a fadar jihar Adamawan. Ibrahim Abdullahi zo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Abdulaziz, to dangane da wannan dambawar siyasa jihar Adamawa na tuntuɓi Dr. Kabir Matu na Jami'ar Abuja inda na nemi jin inda zare ya fara harkewa tsohon gwamnan. To da daidai shi ne ba za a cire hannun ita kanta uwar jam'iyyar PDP daga hannu akan wannan tashin tashin da ake samu a jihohin da ba ita ke mulki ba. Na farko kenan. In aka yi la'akari da jihar ah, Adamawa za ka cewa eh jam'iyyar pdp suke da 'yan majalisun wannan jiha lokacin da shi murtalayan ya ya bar jam'iyyar pdp ya koma apc ko menene dalilin shi wanda ba mu sani ba bai iya kowa da komawa da kowanne daga cikin membobin shi ba ɗaya kenan abin ma al'ajabi shine membobi guda biyar da ya samu a jam'iyyar apc ɗin shi lokacin da ya koma jam'iyyar apc su duk sai suka koma jam'iyyar pdp to amma wannan a bar shi za a tattauna akan shi wata rana ba abin magana ba ne a yau. E to ya dai nuna cewa shi ma ko a eh, wannan da ya nuna cewa bai da cikakken goyon baya a matsayin shi na gwamna. Eh to Um, siyasa a jihar adamawa wani abu ne daban kuma wadda shike ya bambanta da siyasa yadda ake gudanar da shi a bangarori da yawa na kasar nan abin al'ajabi shine yawancin manyan mutane da suka fito daga jihar adamawa wanda allah ya rufa musu asiri suka samu duniya in aka yi la'akari da suke dangantaka da junansu za a ga cewa kowa baya shiri da kowa saboda haka kowa yake gaba sai ya zama abokin gaban kowanne daga cikinsu wannan ɗaya daga cikin abubuwa ne da ni nake gani muka daɗe muna nazari a kai shin menene ya sa su shugabanni daga jihar adamawa suke da wannan kalubale ko kuma wannan larura a tattare a gare su sun yi shugaban mataimakin shugaban ƙasa a tiku abokan a lokacin da za a kawo murtala ya koyi zama gwamna an ɗauko shi ne ba kan yana da niyyar yayi wannan abu ba a'a sai da suka yi lissafin cewa a wannan tafiya da ake yi musamman shi a ciku lokacin baya jituwa da shugaban kasa Obasanjo babu wanda zai iya karawa a kwace adamawa a yi amfani da gwamnatin tarayya a kwato adama daga hannun a tiku abubakar sai an sa mata layin yako aka sa mata layin yako suka yadda suka so suka kwace wannan jiha suka ba shi ya zama gwamna ya shekara hudu ya sake komawa shekara hudu to dangantaka tsakanin shi da shi da sauran yan uwanshi. ina ganin bai ci gaba ba wanda shike a kowane lokaci a ah, irin kai ruwa da suka ta yadda ba manga tukuru ba manga tukuru ne kamar yadda ake cewa ne wani shi da sha'awa ba wanda zai gaje shi ya dan shi shi kuma lokacin da mutula ya yake ganin watakila wannan abu bai dace ba watakila shi ma yana da irin wannan wato akida yasa suka yi ta kai ruwa rana har rikicin su da jami'a ta kai matsayin da su wani daga cikin suka baro nan jami'a suka koma yayin su jam'iyyu to amma a Sokoto a Kano da sauran jihohi da gwamnonin suka bar jam'iyyar pdp zai koma sun tafi ne da kwai da kwatam wato 'yan su me ya hana shi babu mai mangoro a jihar adama ya tafi da wato mutanen shi zuwa jam'iyya in kika yi la'akari da wannan zai ga cewa ya bambanta da jihar taraba a jihar nasarawa a jihar nasarawa dama can sun zabi jam'iyyar pdp ne a majority a majalisa da suka zaɓen gwamnati suka zaɓi shi tanko almakura a jam'iyyar apc wadakila saboda wayan su da dalilai ne kin ga nasu ya bambanta da jihar adamawa ya bambanta da mm. jihar kano saboda haka su ma yau idan a jihar nasarawa sun tashi suna son sai sun tsige gwamnan su watakila baya yana da alaƙa da shin menene uwar jam'iyyar su ta pdp ke gaya musu daga nan abuja domin su haka haka ba a jihar edo su ba suna can a jihar edo kwanaki gwamnan jihar edo ya ce mana ai kuɗaɗe ne wajen miliyan hamsin hamsin aka ba kowanne daga cikin membobin jam'iyyar su na apc domin su koma jam'iyyar pdp wanda shi har yanzu ba su da rinjaye amma kuma sun kasa barin majalisa ta zauna lafiya domin ta ci gaba da gudanar da ayyukanta na yau da kullum. Eh, wato amma idan idan zarge-zargen da su 'yan majalisun nan suke na jihohin nan idan dai haka ta tabbata hmm. to za a ce ta take zane kenan ko da ana jam'iyyar apc ko ana wace jam'iyya ce. to a wanda kika ji kenan saboda me saboda majalisa ba ta shiri da gwamna shi sa kika ji wayannan kin san abubuwan da ke faruwa a jihohin da ake zaune shiru ai ba ki sani ba ai saboda haka duk al'amuran da ina ga miki sun wato jibanshi harkoki ne na yadda ake gudanar da siyasa a wayannan jihohi doka na sa mutane to Allah za ki duniya komi ka gani in ya ka tsoro wata rana shi za ya ba aka tausayi. Dr. Kabir Mato kenan na Jami'ar Abuja har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington yana cewa karfe ɗaya wato goma sha ɗaya <laughs> da kwata na safe yanzu kuma ga Halima Jumrau da shirinmu na gaba. Masu sauraron shirin noma tushen arziki Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa a ci gaban tattaunawarmu da masanin harakokin noma da kiwo Ahmad Abubakar Dakta inda muke magana a akan rigingimin manoma da hilani makiyaya. Idan kuna tuna a ƙarshen shirinmu na makon jiya, na yi muku alkawarin cewa a yau da izinin Allah zan yi ma Ahmad Abubakar Dakta tambayoyi game da kwamitocin da muke ji kullum ana kafawa da nihin sasanta manoma da makiyaya. Amma kuma har yanzu kwamitocin nan kamar sun kasa lalubo hanyar warware matsalar ballantana a kai ga samar da zaman lahiya mai ɗorewa tsakanin manoma da hilani makiyaya. Ahmad Abubakar dakta a naka tunani da nazari mai ke faruwa ne da waɗannan kwamitoci? To, abin da yake faruwa su manoma tsarin su daban na rayuwa, makiyaya tsarin su daban. A binciken da aka yi akwai bincike da masana suka yi a Najeriya da yawa inda aka gano cewa shi fa makiyayi wanda ya fi yadda ya amince a wannan zamani shige masa gaba shine kungiyar ne yake Allah. a binciken da manazarta suka yi ƙungiyar yake Allah makiyaya sun fi ba ta aminci akan ta shige musu gaba na biyu shine sarakuna masu unguwanni arɗo da lami da lami makiyaya sun fi ba a wannan amanna su shiga su yi musu sulhu tsakanin su da waɗanda suke rigima a tsakani shi kuma manomi shi kuma tsarin shi manomi ba ruwan shi da yake Allah shi manomi wanda ya dogara da shi shi ne kai kara a bi masa haƙƙinsa saboda shi ake shigowa a ci masa ah, kayan shukarsa so da haka shi manomi ya fi kaiwa ko 'yan sanda jami'an tsaro ko kuma kotu ko kuma kaiwa mai unguwa so da haka sai ka ga akwai akwai akwai ɗan bambanci tsakanin shi wannan waya aminta da shi a zuciya shi kuma wannan waya aminta da shi a zuciya so da haka idan aka zo sai ka zama na an samu bambancin ra'ayi ka'ida ko kuma ba nan ce a ka'ida ba a bisa shawara abin da ya kamata shine kullum waɗancan abubuwan da muka taso kakannin mu suna yi da idan an samu rigima tsakanin wane da wane a zo gaban mai unguwa ko arna a zauna kai ka faɗi matsalarka shi ya faɗi matsalarsa a sasanta idan akwai neman hakki ki shige maka gaba a neman maka hakkinka amma sasantawa ita aka fi bawa ƙarfi sama da shekaru nawa mu kinkin turawa da wannan tsarin suka zo suka same mu tsarin mu na gargajiya wanda muka saba na shugabanci tsarin mu wanda eh, bayan jihadi usman dan aka tabbatar da shi na shugabancin arko shugabancin lamide shugabancin mai unguwa shugabancin dagaci shugabancin sarki duk abin da ya faru a unguwa i unguwa za ka kai wa mai unguwa ya san kowa a unguwa ya san kowa a inda ake rigima tsakanin da fulatani da manomi zai zaunar da su a gabansa ya shasanta su idan abin ya fi karfinsa ya kai sama da shi wannan tsarin shi kamata gwamnati ta ba wa karfi ba shigo da waɗansu abubuwa da za su kawo rigima ba har ta kai ta kawo ana ɗaukan makamai ai bai kamata a ɗau makamin ba sasantawa ike kamata gwamnati ta koma baya a gida. ba ɗaukan makami ba ba fa da dama ana ɗaukan makamai ana barazana ga juna shi ya sa aka kawo wannan matakin da za ka ga an ce an tashi gari guda fulani an tashi gari guda manoma an yi waye an yi kashe kashe an yi kashe kashe shawara ta da gwamnati da jami'an tsaro da jami'an kungiyar yati Allah da kuma masana da manazarta ya kamata a koma a duba a yi wani tsari ta yadda su waɗannan ƙungiyoyi musamman na ƙungiyar yake Allah an karfafe su waɗanda su suke shigewa wa fulatani gaba idan an zalunce su, ko an cuce su, ko kuma an masa kage su shige duk inda za su je gaban shari'a ko ina ne babu tsoro babu fargaba a je a tsaya a kwatar wa bafulatani hakkinsa wannan shi aka dora musu kuma muna musu addu'a Allah ya sa su dora akan haka Allah kuma ya sa a dinga daidaitawa din bafulatani yana da wannan tsarin shi ba fulatani saniyar sama kare ta iki kar wani abu ya zo cuce ta to ta yaya kuma zai dinga cutar da wani babu tsarin fada babu tsarin shiga gona a tsarin ba fulatani sai dai yanayin zamantakewa da ta canza inda da daji ne Allah ya yi daji manoma ba fulatani yana shiga da shanunsa ya ci abinci yanzu mutane an yi yawa ta yadda kowa waɗanda suke ƙauyuka suna ah, dawowa birni ana yin kuɗi ana koma kauyuka ana siyan gonaki mutum yi gona ibada aro to za ka tarar da hanyar da shi ba ta ne isan da daji ne ina cin ciyawa yanzu an zo an mai da gurin gona to ta ina zai yi so ake yayi sama so ake gada idan ga bin sama ina bin saman gonakin dole gwamnati ke za wannan tsarin so tsarin gabaki ɗaya a ajiya sai ya koma kan gwamnati da kuma masu nazari a Akwai sauran bayanai akan wannan batu na rigingimin manoma da hilani makiyaya amma sai Allah ya kai mu rana ta yau. Yanzu a madadin abokin tattaunawar tamu wato kwararren masanin harakokin noma da kiwo Ahmad Abubakar Dakta. Da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata. To ma da lagai shi ke yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Haba hukumar zaben Najeriya INEC mun gaji da yawan jin babatu a kafafen yada labarai na cewa za a gudanar da zaɓe mai inganci da tsafta mara maguɗi a zaben shekarar 2015 a Najeriya. An daɗe fa ana ruwa ƙasa tana shanyewa. idan har da gaske ne kun shirya gudanar da zaben shekarar 2015 ba tare da magudi ko a ringizan kuri'a ba to kuwa za mu gani idan lokacin zaben ya zo ai rana ba ta karya sai dai uwa ɗiya ta ji kunya sako daga ahmadu abacha yobe assalamu alaikum voa hausa hakika ganawar da shugaba goodluck zai yi da iyalan ɗaliban da 'yan boko haram suka sace a garin Chibok wani abin mamaki ne da tunani a sakamakon yau. Wata uku da wannan lamari amma shugaba Goodluck bai wani taka rawar gani ba. Ina roƙon Allah ya kubutar da waɗannan 'yan mata cikin ruwan sanyi. Wasiƙa ta zo ne daga garba na kwalo jigawa. Ina kira ga shugaba Jonathan da ya mutunta alkawalin da ya yi wa Malala Yusuf cewa zai gana da iyayen ɗaliban nan da aka raba da iyayensu a garin Chibok. da fata allah ya sa ziyarar malala yusuf ta zama sanadiyar kubutar da waɗannan ɗalibai kuma ya kawo mana ƙarshen masifar da ƙungiyar boko haram a najeriya da makwabtan najeriya wasiƙa daga aliyu usman birnin kebbi wasiƙa ta gaba ta zo ne daga safara'u haƙila malamfashi kai rashin tsaro da rashin adalci ya zama ruwan dare a najeriya Yan hakan ya samo asali ne daga rashin mulki da adalci irin wanda jam'iyyar PDP ke yi mana a Najeriya. Wasiƙa ta ƙarshe ta zo ne daga Safiyano Gumel Zangon Daura. VOA ku gaya wa shugaba Jonathan na Najeriya da 'yan majalisun Najeriya yau wata hudu kenan rabon da a biya kudaden shuwafi a jihar Katsina. Don haka ya kamata ku ɗauki matakin gaggawa akan waɗanda alhakin biyan kudaden ya rataya a wuyansu. sai kuma nasiha ramadan ta bakin malam musa muhammad wanda yake magana akan matsalolin tsaron da ake fama da su a najeriya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وسلم ni dai sunana muhammad musa shugaban majalisar malamai ta jama'ati zalatul bida a kamata suna na jihar borno a wannan matsaloli musamman na rashin tsaro da muke da a wannan kasa wanda yawanci halayen mu ne ya jawo mana allah subhanahu wataala baya jarabtar bayansa face sai ya musu umarni sun kibi to kin bin umarnin allah ya jawo mana wannan abubuwa matsala abu na farko mu ji tsoron Allah kowa shefi kowa sanin kansa duk abin da kake yi na laifi ka bari kuma ka cire zalunci a zuciyarka da shugabannin da mu talakawan da mata da maza duk wanda yake dan wannan kasa mu zama masu tsoron Allah Allah ya jarrabe mu ne dan mu gyara hakan da muka gano shi ma alkhairi ne Allah ya tsare mana abubuwa da dama wasu wurare da ake girgizan kasa a samu wasu musibu suna auka musu mu ma ba mu wuce wannan bane shugabanni da mabiya da ma jami'an tsaro da suke aiki dan tsare al'umma akan wannan fitina to ayi yi adalci kara cutar da kowa kar a cuci wanda bai da haƙƙi wanda ake zatonsa da wata barna aka tuhumi shi a yi masa bincike na gaskiya idan an same shi da laifi a hukunta shi in ba a same shi da laifi ba a bar shi to alal hakika ana yin kusakuran da ana taba wa'anda ba su da laifi kuma ba wai an yi taka tsantsan sosai a kai ba wanda yake da laifin ma da wanda ake tuhuma za a rike jama'a a rike su aure ɗaya shekara da shekaru ba a musu hukunci ba ba wata gwamnati ba wata al'umma da za ta yi wannan ko ta zauna lafiya mu da muke neman tsare wannan abun kansa wajibi ne mu yi adalci adalci shine in ma ka kama mai laifi da laifinsa ka hukunta shi gwargwaron wannan laifin girman laifin ko da kisa ne za a yi masa a kashe shi daidai gwargwaron laifin da ya yi kaga na farko mutum zai iya mutuwa a ciki ba tare da hukunta shi ba Allah ya ce hukunta shi kaga an zalunce shi wani ma tuhumarsa aka yi ya mutu a ciki ko in na kasa shi kaga an zalunce shi karshen ta ma mu gano ne ba jiyau ba a nan maiduguri an zo har auka bariki an cire wasu mabarnata an tafi da su kaga an yi ba a yi ba wanda ake ganin mai laifi ne an tsare shi shi ya za sake komawa ya ƙara samun ƙarfi ya koma haka duk rashin bin ka'ida din to madalla yanzu kafin mu ci gaba kuma ga muhimman tashin kanin labarai mummunar cutar ebola ta daɗa kashe ƙarin mutane har kusan 68 a wasu ƙasashen afirka abinda ya sa jimillar mutanen da cutar nan ta halaka a yankin afirka ɗin a yanzu ta kai mutane 603 hukumar kiwon lafiya ta duniya who ta ba da alƙalaman da ke nuna cewa a cikin wa'adin kwanaki biyar kacal cutar nan ta ebola ta halaka mutane 52 a saliyo 13 a liberia da kuma wasu uku a ƙasar gini. kuma an ce an samu karin mutane 85 da suka kamu da ita aksarinsa a labera da saliyo abinda dai a takaice yake nuna cewa yawan mutanen da ke kamuwa da ita a kasashen na afirka sai ƙara ƙaruwa suke yi afghanistan hukumomi sun ce wani harin kunar bakin wake da aka kai a gabacin kasar shi ma ya hallaka mutane kamar tamanin da tara kakakin ma'aikatar tsaron kasar janar muhammad zahir azimi ya ce dan kunar bakin waken ya fasa mota sani da ke shaƙe da bamamai a kusa da wata kasuwa sannan isra'ila ta ce wato isra'ila ta ce ta koma ga ci gaba da fatattakar mayaka hamas da ke zirin gaza da hare-haren bamamai da take sako musu ta jiragen sama jam kaɗan bayan da ta ce ta aminta da shirin sulhu na misira ba haka mun kawo muku rahoton da ke cewa an kashe wani sojan faransa a hadin kunar bakin waken da aka kai a arewacin kasar mali inda ita faransa din take kokarin girka wata sabuwar rundunar soja da ta ce tana son su yaƙi 'yan jihari a yankin To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da misalin karfe tara da rabi na dare ku je mu da wani sabon shirin a yau dai a wannan shirin za mu so mu ji ra'ayoyinku ne dangane da guguwar neman tsige gwamnoni musamman 'yan jam'iyyar APC a Najeriya. yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shirin da malama juli da ta ba da umarni da har hada shirin da ma injiniyan mu ta yau heri ke muku fata alheri da kuma fatar al'ummar musulmi za a yi buɗe baki lami lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.